إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ya wannan manzo, ka tuna lokacin da mala'iku suka ce, Ya Maryam, Allah yana maki albishir da yaro, wanda za a halitta ba da uba ba, kawai za a halicce shi da kalmar Allah, da ya ce kasance, sai yaron ya kasance da izinin Allah. Sunan wannan yaron, Isa ɗan Maryam, yana da matsayi babba a duniya da lahira, kuma yana cikin makusanta ga Allah maɗaukakin sarki.